lafazin su akwai tanaffu akwai haka gona da iri akwai amfani da salon da musulunci ya faɗakar da mu akan kada mai amfani da wannan salon akwai kuma inda ma yake roƙon abin da bai halatta mutum ya roƙa ba kamar misali a cikin dala'il inda yake cewa wa as'aluka takakkula bil rizqi wa zuhuda fil safati za a iya tuna wajen ko wa as'aluka takakkula bil rizqi yace Allah ina roƙonka a takafful bin rizqi wato in an ce a takafful takaffala ya takaffalu takaffulan shine idan mutum ya ji lamarin abu ya ɗauki nauyin abu to asali dai mun san ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala allahi rizquha babu wani abu da yake motsi yake tattakawa a ban ƙasa an faɗe shi amma ana nufin da shi da waninsa gaba ɗaya illa alallahi rizqa face arzikinka da kuma azurta shi a wajen ubangiji yake Allah tun tuni dama ya ɗau wannan nauyin aikinsa ne ba wani wanda yake da wannan aikin na azarta wani in ba Allah ba ko abin da tuni Allah ya riga ya ɗau nauyinsa kai kuma kana cewa ya ɗau nauyinsa me kenan kake nufi haka wanda wasa da kalma ne da kuma maimaita abin da dama akwai to kamar karanta Allah ina so ka ɗau nauyin arziki na to dama wa yake ɗaukar nauyin arzikin ka in ba Allah ba kuma baya cikin alfaz ma'asura da kamar rawaito shi aka yi daga manzo Allah sama sai a ce to wannan karanta shi ma kai ibada ne to adam ne zauna da basirar da Allah ya bashi da kuma kaunarsa da yin daidai sai ya ga cewa ya kamata a yi wannan to shine sai muke ganin cewa kama Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم, منهم من رزق وما أريد أن ce تسمي inna allaha. huwar razzaq dama Allah shine mai azurta to kuma ce Allah ina so ka zama kai ne mai azurta ne zu quwwatil matin zul quwwatil matin ubangiji sa mata yake cewa Allahu allazi khalaqakum thumma arzaqakum shine ya halicce ku kuma shi ke arzurta ku kuma ya ba cikin hadisin Abdullahi an Abbas wani al-Imam Ibn Majah ya rawaite shi ibn Hibban ya rawaita shi ya inganta shi isnadin sahih a cikin sayyid ibn majah manzo Allah sama yake cewa inna ruhal qudus nafasa fi raw'i malaika jibril ya ya yazo ya kinsa mini ya yi duka a cikin kiyayewata da da rayuwata na fahimci cewa annahu lan tamuta nafsun ba wani mutum da zai mutu hatta ta tasmila rizqaha ce duka abin da ba ta tasauke rizqaha duk abin da Allah ya rubuta za ka ci sai ka gama da shi wa ajalaha kuma duka kwanakin da Allah ya sa maka ko yan bindiga sun zo sun cika ka ba su iya harbin ka ba sai sai abin nan Mansur ibn Abi Amir al khalifah al-Andalusi lokacin da ya yanke hukuncin kisa akan wani malami da izo ya kira wata yasin shi ne yankan wanda zai kare masa kanka tunda dole sai an rubuta takarda aka ba shi takardar shi mansur ibn abi amir din ya rubuta cewa zai rubuta cewa a kashe shi sai rubuta yutlaq a sake shi kuma gashi a rubuta ya ce a sake shi a baka kuma yana cewa a sake shi shi sayyab din ya karba har ya tafi aka bude sas din za a karanta sai a ga cewa ai ta akai a sake kuma a karanta mutane ga kam na na na na khalifa mansur ibn abi amir sai sake dawowa ya sake cewa ya ya amiral mu'minin ka ce a sake shi kuma ka ce a kashe ka rubuta a sake shi kuma ka ce a ce au kure ne sai ya ga wannan takardar a bashi wata sai sake rubuta yi tsula ya ce a kashe ya sake zuwa za a kashe shi kawai aka karanta aka ji an ce a sake shi aka sake dawowa ya ce kai kuskure ne wallahi ya sake kasa ƙaba hawa kasa ba yi tsula ya sake da rubuta yi tsula a karo na uku da aka min masa sai ce wannan yutlaqu ala ragmi anti wannan dole a sake shi ko na ko na ma'ana dai Allah yayi kwanan sa bai kare ba saboda haka lanta muta nafsun hatta ta